kesa sa ita rayuwa idan ba za ki alheri ba ka kai shari ya zamana kuma yadda kuka ji ina ta bakin ciki da al'adunmu da nake gani na mutanenmu sai ga gan mutum da yana da kuɗi baya son hudu da talaka wannan al'ada ne na banza kaka yi mamaki mai shara shi ke da idiyar da zai baka ka je kana girman kan banza kai profesa ne kai mai kudi ne biloniya ne biliyan ka na banza idan ba kai collaborating da mutane ba ba za ka zama mutum ba to wannan shi ke cutar mutanenmu da mutum ya dan ji dan alat a banki da girma yake daga mutane hannu shi ne tunda kayan banki na aiki yanzu misalin ka dauko masu kuɗin mu mutum na da ɗan miliyan ɗarinsa baya huda da kowa ba ba fara kowa yake huda ba wai shi ya zama mai kuɗi yanzu misali in ka ɗauko kano class ɗin masu kuɗi daban fa class ɗin talakawa daban duk wannan saboda allah ai bai dace ba idan aka ci gaba da haka kuna nuna ma talakan ya hana mu bacci kenan shi ba mutum ba ne ai ba abin da ya fi mahimmanci kana da kuɗi ka shigo ka shiga mutane ka talakan da kake gani sai baka idea sai ya ɗauko idea ya baka kuma ka mori idea saboda ai ba dole bane da yana talaka Allah bai bashi basira ba to ka sa girman kai kai bai isa ba talaka ne bai da ko sisi na baka kula shi to kai ka rasa idea saboda wannan ba ba duk mai ilimi baya haka ko ka je mu na Najeriya ka samu wani mutum shi profesa ne da ke rage ba mutane hannu to profesan da kowa shana baka taba yi ba to wa baka zo kai magori kaga dai profesan da in aka sa ka field baka da input to kaga to wa baka yawan wani girman kai profesa ne fa a takarda amma baka da wata input da baka nuna ma duniya to duk irin wayannan abubuwan yana cutan community mu yana cutan ci gaban mu yana wannan class different din idan ba a daina yin sa ba ina tabbatar muku wallahi tallahi yanda aka haife mu haka za mu koma saboda class different da muke nuna ma junanmu ba karamin masifa ba ne wannan abun kuma ya shigo arewacin najeriya ne bari gaya muku because ni haifafan lagos ne in ka je lagos za ga mai kudi yana hudar kowa amma an ka shigo arewa da mutum yana dan ji da dan miliyan ɗarin sai na zuwa china to shi fa kowa shege ne ba wannan ba daidai bane yana da kyau jama'a mu canja tunaninmu mu zama innovative kana da makoci ka taimaka mai ka nuna mai shi ma yadda bai ci gaba ba laifi bane saboda mu samu mo masu arziki a arewa da za mu taimaki arewacin najeriya ta ci gaba to gode